na shaida na tabbatar babu wanda ya cancanci bauta a kan gaskiya sama da kasabbaicin Allah shi kare bai da abokin tarayya a cikin allantaka da sarauta na shaida na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawa Allah ne manzonsa ne na rukun Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sira da aminci ga manzon Allah da iyalin manzon Allah da sahabban annabi Muhammad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 sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam khadimun rasul ya yi hidiman manzon allah shekara ɗaya goma anas bin malik na daga cikin waɗanda yake suna cikin makusanta kwarai manzala ya mai addu'a ya mai addu'a ya mai addu'a malumma sun ce bai mutu ba sai da ya shekara sama da 125 years more than that an ce yana daga cikin karshen sahabbai wanda suka koma lahira akhir man mata min as-sahaba akwai malaman da suka ce akhir man mata min as-sahaba bil basra yana daga cikin karshen wanda suka mutu daga sahabbai an ce lokacin da ya mutu ba wani sahabi bayan sa ya kare Anas bin Malik bayan Allah saboda addu'an da manzon Allah ya masa kan ya mutu bayan Allah ya yi arziki sosai mai arziki ne sa'an nan Allah ya ba shi iyali sosai yana da yara sama da dari da ‘yan kai e yara duka kyauta ne Allah ya bashi ga dukiya ga arziki ga yara sannan kuma ga shekaru sannan kuma ga matsayin shi sahabin banzo Allah ka san wa'ansu sun tafi da duniya da lahira Anas bin Malik wata rana ya ce ina tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa shi ya da manzo Allah ya rasulullah dakhala ramadan manzo Allah watan ramadan ya shiga sai manzo Allah ya ce eh watan ramadan ya shiga manzo ce inna hadha ash-shahra manzo ce ya Anas kaga wanga watan da muka shiganga manzo Allah ce masa qad adarakum wa fihi laylatun khairun min alf shahr ya ce ya Anas kaga watan Ramadana da kace ya shiga yace gaskiya ne ya shiga adarakum wannan watan ya kawo kai wa fihi ce Anas barin gya maka cikin wanga watan akwai wani dare wannan daren nan khairun min alfi shahar ibada cikin wannan daren ya rinjayi ibada a cikin wa'ansu darare na 1000 months sai manzala ce ya anas man hurimaha ai duk wanda ubangiji allah bai ba shi dama ya iya ya saya cikin wannan daren nan lailatul qadr kenan wanda allah bai baka dama ba wato nan manzala ya bar mun gane cewa saiwanmu mu saya muna san una wanga sallah kana cikin wanga masallaci ana wanga ibada da kai Allah ya baka dama manzo Allah ya ce akwai wanda Allah bai ba su dama to in Allah bai baka dama baka dace ana wanga sallan kana gida kana kwana ko baka tashi kai kiyamul laili ba to manzo Allah ce a gaya maka babban alkhairi ya wuce ka babban alkhairi ya wuce ka wanga sallan dare da muke yi kaga akwai darare daban-daban cikin wanga shekara wato within this year ga akwai 365 ne days ko nights to wanga daren ga shi kwaya dai na cikin 365 in aka ya kai sai Allah bai datar da kai ba baka dace ba wanga lokaci ya kai kana kwana ba sallan kai kwana haggar ya waye lailatul qadr ya wuce ka manzo Allah ya bude bakinsa mai albarka da ake baki mai albarka da yayi magana mai albarka a duniya ba irin na manzo Allah tunda aka yi kafan da ya taka duniya mai albarka ba irin na manzo Allah manzo Allah ya ce duk wanda ya rasa wanga daren lailatul qadr domin yana cikin odd nights in mun ce odd night na wutiri wutirin na mun gane ko 21st 23rd 25th 27th da 29th su ne wutirin na su ne the odd nights mun gane karatu ko ta manzo ya ce in wanga daren lailatul qadr sai aka wayi gari wanga daren yanzu aka ga samari ana zaune mata na sama ga dattawanmu ga samari ga almajirai ga malumma ga 'yan kasuwa kai kowa ga munan nan munan ga yara kanana ya ce duk wanda baka ciki allah bai kaddara bai baka dama ba sai kai bacci kai ignore wanga abin to duk abin da ake ce ma alkhairi Allah ya fi da kai ciki dalili kuwa lailatul qadrin ga Allah sa yau mun dace da shi ubangiji Allah subhanahu wataala yana muna yana muna bayanin lailatul qadr da yace inna anzalnahu fi lailatul qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر هذا مهم يعني إنا أنزلناه في ليلة القدر شكرا جاء مغانا شو أباكومي أكري في القرآن وما أدراك ما ليلة القدر دك للتفخيم للتعظيم كقاري الله شيء inna anzalnahu fi lailatul qadr mun saukar da shi a cikin lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr wa ya sanar da kai menene lailatul qadr malumman lugha suka ce litta'zim Allah ya yi wanga tambaya ne ya girmama maka dare to amma karatun da nake son yau shine Allah ce tanazzalul mala'ika warru'u fiha bi idni rabbihim min kulli amr tanazzalul mala'ika wanga daren lailatul qadr ga ba mala'ikan da ke sama face ya sauko maluma sun ce duk mala'ikun da ke sama da su sauko har sidratul muntaha su zo su gamu da jibril jibril na gamu da mala'ikun da ke sama da su sauko su zo sidratul muntaha in sun zo sidratul muntaha shan zo su gamu da jibril jibril zai jagorancin su allah ce su sauka kasa shi sa maluma sun ce lailatul qadr lailatul qadr ranan ranan gamuwa kenan ranan aduwa kenan baina ahli sama'i wa ahli al-ard ranan da yan sama da yan kasa da su gamu kenan ba komai dai sa su gambo da su sauko ne imam dhahak dhahak yana cikin manya manya malumin tafsiri yace lailatul qadr mala'ikun gani sun sauko jibrilu na gabansu da wayannan malaiku suna rubuta alkhairi ne da su rubuta alkhairi tun daga wanga shekarar har zuwa sabon shekara shaidu'ak imamu du'ak sai ya ce sauran dararen nan duk baki daya ana rubuta bala'i da musiba da jarabta amma lailatul qadr ba a rubuta komishi alkhairi kun gane karatu kamar misali daren da ba lailatul qadr ba an yaba wan arziki a jarabcin da rashin lafiya a jarabci wanga da wani musiba da wani bala'i amma lailatul qadr ne ba abin da zaka samu shi alkhairi ke sa mala'ikun na yawo suna nan suna zana alkhairi suna zane ana zanawa abawan kaza abawan kaza abawan kaza abawan kaza maluma suka ce tanazzalul mala'ikatu war ru'u fiha yana daga cikin tafsirin min tafasir wa tafsir yaqul saukowan sunnan ba komai suke yi ba da kai addu'a shi mala'ika ce maka amin amin yu'minun suna muna addu'a ne kowane addu'a zaka yi in dai na alkhairi ne to sun yanzu aka da in dai yau lailatul qadr ne sun mamaye duniya ko ina liman na addu'a suna cewa amin kai ma da ka ce Allah abu kaza nake so shi malaika na kusa da ce amin amin amin amin amin amin sun kama amin amin kenan malum suka ce in suka gama amin ga amin shi kuma suna ce muku ubangiji Allah ya ce mu gaishe ku eh, shi Allah ce salamun hiya hatta matla'il fajr tun daga wangan lokacin sun kama muku sallama kenan alhaji salamu alaikum salamu alaikum yana gaida kai kai baka sani ba yana baka gaisuwan ubangiji lailatul qadri ya ku bayan Allah babban alheri ke ciki shi sa wanga daren kaga mun yi na shekaran jiya sannan ga kuma kuma cikin na yau to kamar da jiya na gaya muku ba lokaci ba lokaci wani sai gumi ba wani lokaci wani kaza ko wani kaza ko wani kaza baka da lokaci shi yasa ji da kanka ji da kanka roki duk alkhairin da kake so amma na farko barin ga muku kamar da na ga muku mu ahlus sunna wal jamaa kullun na cewa mu sunna wal jamaa nan manfan magana na shine ba mu yi shi abin da zalla yi duk in kuka na fama ina cewa ahlus sunna wal jamaa aqidatu ahlus sunna wal jamaa ba mu son dabaranka ba mu son wayonka ba mu son wani iya yinka kai dai in za ka samu aiki ce muna manzon Allah ya ce in ba manzon Allah ba wallahi ko menene rika abinka shi yasa muka ce mu babu shan rubutu tun da bai sha ba kowa ya yi magana rubutu mu babu sha in ka kare shan ce ba damuwa ya sha an ka ce bai sha ba ce rika abinka hazihi bi du'atukum ruddat ilaykum da kare mu mu sha mutum ya yi 23 years Qur'ani na hannun shi bai sha ba shi wani yazo ya sha bayan shi shi kai ka sha haba yusuf nan bana yin ka kai mamana haba haba 23 years qur'ani na hannun shi bai sha ba shi wani bayan shi ya sha yanzu dalla wace shar'anta mun addini wace shar'anta mun fama li haula il qaumi la yakaduna yafqahuna qawla eh wani yayi wani ya rika abin shi mu gwada mana wanne mun zalaye shi yasa muke ce maka mu me ahlus sunnati wal jamaa wanne mun zalaye duba barin ja muku bai bar duniya ba bai bar duniya ba shin da ya muna bayanin duk alkhairi bai bar duniya ba shin da ya ga muna bayanin duk cuta barin ga muku ba duk abin da ke damun ka ko ma cikin sunna ka samu shai dai kai baka sani ba ko malamin da ke magana kai bai sani ba amma wallahi manzo Allah shan da ya ce masa habbai ya ku sahabbai na isar suka ce ka isar ya ce Allah ka min shaida na isar abin da kawo shi kenan fa ya kawo abin da ya kawo shi duniya kenan ya zo duniya ne mu mu samu lafiya ya zo duniya ne mu kubuta shi yasa da manzo Allah ya sauko farkon al'umman da ya iske ya ce inni nadhirul lakum bayna yaday azabi shadid ga gaban jahannama ga jahannama gaba shi Allah ya aiko ni shiga tsakaninku da jahannama kun gane wannan karatu shi yasa bayan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama. da nake ga muku mu ahlus sunna wal jama'an nan manfan maganan ne shine ahlus sunna wal jama'a akan fahimtar magabatan farko ka ji wanga lailatul qadr ga lailatul qadr ga da manzo Allah yayi bayani yayi bayani kamar irin bayanin mun ga don namu bai kai na manzo Allah manzo Allah ce lailatul qadr kaza ne lailatul qadr kaza ne Allah na kaza Allah na kaza shana na shi tace manzo Allah ina da tambaya shi ce yi tambaya ta ce in na dace na gano kamar daren ga lailatul qadr ne me Allah ya fi so ka san sahabbai kuma Allah ya musu hikima ta ce in na dace na tabbatar na samu odd night na samu 21st na samu 23rd na samu 25th na samu 27th me Allah ke so menene zan yi in dace da duk albarkar da ka fadin ga manzo Allah ce ya Aisha ya ke aisha kuli ki ce allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma inna innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma ya wo allah ya rab inna ka afuwun kai ne mai afuwa kai ne mai yafiya tuhibbul afwa ba abin da ke burge ka kaman bayinka su zo ka yafe musu Fa mm. fa'fu anni allah ka yafe ni wanga kawai manzo Allah ce wanga kawai to wato wanga ke nuna muna cewa wanga daren ga abin da ya kamata ni da kai duka mu yi shi ne mu nemi gafaran mu muna gama nema an biya mana bukatun Allahu Akbar maka kowane irin zunubi ne in kai tantirin mushriki ne to lailatul qadr ga nemi gafara in kai kafiri ne nemi gafara mazinaci mashayin giya barawo kai kowane irin dan iska ne wanga daren an karoki Allah ya yafe maka duba ku concentrate sosai ku concentrate kan neman neman gafara Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni sannan in kuna son addu'an ya samu shiga yi kokari don akwai wani zuciyan shi zuciyan shi mugun zuciya ne ya sa mutane ciki hasada makirci kiyayya gulma tona asiri yana ciki don Allah daren ga fidda wanga duka ciki ka roki gafara in ba haka bukatun ka bai biya kowa ya roki gafara ni roci roki gafara kuma ku roki gafara duma masu neman arziki ku roki gafara masu neman haifuwa ku nemi gafara masu neman tafiya ku nemi gafara kai dai bar komi ita rokon gafara kawai allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni in kana so in kai wanga kai wanga kai wanga shi kuma kace rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna na khasirin wanga addu'o'i ne da suka tabbata cikin qur'ani jibril ya sauko da su ga allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wurin manzo Allah sannan kuma ga rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa da lanakunanna min al farkon laifin da aka yi ma Allah wanda ya fara bude baki ya roki Allah gafara shine annabi Adam Allah ya lakkana da annabi Adam ya ce ya Allah na yi laifi ya femin ya, zan yi ka yafe min wani kalmomi ne kake so in fada ka yafe min Allah ce fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alai sai ubangiji Allah ce a'a kayi laifi yace eh na laifi kana son yafe maka yace eh amma Allah kai zaka nuna min me zan fadi ka yafe min wallahi wani bin sura da ban sha'awa duba in kana stick to menene authority kana bin wato kana bin doka to cikin addini in dai kana bin doka ba mai dajin ka da kai ka sannan barin jamuku ba ma addini kurun ba mu ajiye addini gefe ko da ke ba inda za ka yi ka ajiye addini amma zai misali ne hatta ganan kana bin doka ka zauna lafiya ko ba ka zauna lafiya to haka musulunci kana bin doka za ka zauna lafiya dokan ganan ka mai bid'a ka zauna lafiya ka zauna lafiya yanzu don Allah an kunna red she ka kai ka ce ni na samu wani hikima red ga wucewa zai ya yi ah, ya baka mamaki ka san ba na garin ku ne, ba na kai ka ne, na kowa da kowa ne bin doka doka to ba dokan da in ka bi zaka kare lafiya kamar dokan Allah duba annabi adam fa farkon ba annabi farkon manzo da Allah ya Allah ce wa allama adam al asma'a kullaha Allah ya sanar da shi komi amma rokan gafara fa shin da yace Allah gwada min ya zan yi sai Allah ya ce annabi adam ka ce rabbana zalamna anfusana yawo ubangiji zalamna anfusana ni da matana mun cuci kanmu mun zalunci kanmu cin wannan itacen da mun zalunci kanmu wa in taghfir lana ya wa Allah in baka yafe ba wa tarhamna sannan kuma kai jin kanmu ka muna rahma lanakunanna min al-khasirin fi dunya wal akhirah mun yi kasaran duniya wal da lahira annabi adam na yi hawa na cewa amin suna gamawa Allah ce annabi adam na yafe ku ko me kai ka ce ma Allah rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin kai mamaki ko ya yake ya narke zunuban duka baki daya manzo Allah annabi Muhammad ya ce Allah ya ce ya gaya muna hadisi ne qudsi fima yarwihi an rabbi ya ce yabna adam law balagat dhunubuka anana sama law balagat dhunubuka anana sama da laifinku zunubanku kusakuranku balagat anana sama zai cika duniya ya cika duniya ya cika duniya balantana ma ya cika duniya Allah ce to muqaddara zai cika duniya ya mamaye duniya har ya kai girgijin sama Allah ya ce da ka ce Allah ya fe min so guda ya ce na narka dukan yafe lailatul qadrin gaba ya Allah abin da nake son concentrate kai sosai shi ne Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afuwa fa'fu anni akwai riwayar yace Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu do ifiyan riwaya ne ka ku kara karimun kai ba shi yanda manzon Allah yayi haka ne mun gane ko kubuta da gwaninta duk almajiri yake son ya ga gwaninta karshen gwaninta yi magana da magana manzo Allah karshen gwaninta ce iyawa kenan shi wanda ya tabbata shine Allahumma innaka afuwun Allah kai ne mai yafiya ubangiji Allah kai ke yayi zunubai Allah kai ke rangwami gani bawa na zo gabanka tuhibbul afwa abin na burge ka akwai riwaya da na muku bayani e wani bawa yayi laifi da yayi laifi she shiga cikin kunci yana ta fama wai Allah nayi kaza nayi kaza Allah ya ce har kai har ka gane kayi bayan ka gane kayi ka ka shiga cikin kunci har ka rasa yanda zaka yi baka je wurin kowa baka zo wurina sai Allah yayi yi murmushi sannan ya fe mai yana burge Allah ne lokacin da zaka zo ka roki gafara ina so in gaya muku ko me kai ko me kai kaka bar zunubanka ya girmama wallahi rahma Allah ya fi karfin zunubanka jin jinkan Allah ya fi karfin zunubanka kaka bar wani ya ce maka ba yafiya ai ko yan dari kan ga da yan bid'an ga mu muna roƙon Allah ya sa su gane yafe musu amma addinin sunan mun ga musu kafirci ne kun gane karatun kafirci ne shirka ne tara Allah da wani ne mutuwa kai ridda ne wannan mun fadi wannan mun fadi yau mun fadi gobe ko da su gamu su mutu in mun fadi shari su mutu kafirci ne wallahi wallahi aqidan darika kafirci zalla kafirci ku da kanku na mu ta buga muku kuna ji ya ba ku mamaki kafirci ne zalla shehu ibrahim ba haife shi ba haifuwar shi karya ne shehu tijani ya san gaibu in ya kai kiyama kafan shi na kan waliyan duniya duka baki da sabai duka kenan muka gano kafirci zalla in an bullo da magana sha ce oh, ba mu wai mu mu gane ba wai ne ba mu gane to ku bar mu gane kuma mu gane ku ba mu gane wa kuma shagaji zo mun bar ka gane ban zuwa koyi na yi min bayanin ji ai nan ni na kira ka ne ai ba mun kira ka ba kai ma kanka kira ni min bayanin ji kullun ku da ba ku bayani shi an shiga wani lungu in an shiga lungu ko maganar zai fito kaman bomb shekaran jiya ga malamin su yana cewa manzo Allah siffan Allah suna zaune sun shirin kowa ya yadda ai ina gaya muku in suka mutu kan wannan aqida nan su da christians ba bambanci dole wallahi kan wanga magana wanda zai mutu kan wanga magana shi da dan krista ba bambanci yanda christian suka mai da annabi isa allah allah ya tsine musu ya kafirtar da su haka duk wanda ya mai da manzon allah shi ma kafiri ne ba wani bambanci ku gane gaskiya ba wani bambanci shi yasa allah kiyaye shi yasa bai allah abinda muke nema cikin wanga lokaci ne yafiya kowa ya nemi yafiya roki allah yafe maka ka roki allah yafe maka ko da ma don wani in ana bayanin yafiyan yana ce to wallahi abin kuna abin kuma yanda nake jin nan na iya koman samu kaina ciwo kaka damu da kai da roki gafara roki gafara kai dai kaka damu yanzu yanzu yanzu roki gafara yanzu yanzu roki gafara ka roki Allah ya fi maka karfi ubangiji ya fi maka sannan barin ga muku kuna so Allah ya fi muku ku rokan ma yan wayen ku duka gafara Allah ya yafe muku istighfari فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا shi sabayin Allah ya kusa samari na san akwai masu bukata dewa cikin masallacin nan dewa talauci ya addabe ku ko ba to zunuban ku duka Allah ya fi ubangiji Allah ko ya zunubin yake Allah ka yafe ubangiji Allah ka yafe ubangiji Allah ka yafe ubangiji Allah ka yafe sannan Allah ka biya muna bukatunmu ubangiji Allah ka biya muna bukatunmu kai yan wayenmu ma da suke kwana ba su tashi ba ka san wayansu yanzu sun wofinta ko su ma Allah muna roko Allah ka yafe musu su ma ubangiji Allah ka yafe musu samari muna roƙon Allah Allah yafe muku bayan ya yafe muku ya bude muku duniya duba ka iya roƙon Allah bayan ka roki gafara ka roki lafiya bayan ka roki lafiya ka roki aziki aziki aziki aziki aziki kaka ce aski yanzu ya zama ka problem kaka ce me aski aski shi kwalkwali ne ya ji wani ya sha kwalkwali ya kana to ka kai arziki to ki Allah ya baka arziki na halali duk abinda kuke nema tun daga shekaran jiya 21st nan ga yau ga gona cikin 23 nan ko ku dai ku roki gafara bayan ka roki Allah gafara ka duba wani abin da kake nema cikin duniya ga mun sujara ka roki Allah ya ma Allah ga abin da nake so Allah gidanmu talauci babana talaka kakana ma talaka bamu da gidan kanmu babanka gidan hayi kakanka gidan haya kai kuma ga kanan kana kana kwana wurin abokin kamari to roki ubangiji Allah ya fe maka in Allah ya fe maka inda ake bi a ji a nemi rufa asiri ka roki Allah Allah bude maka hanya Allah bude maka hanya kaje Allah ya sa kanka rufasiri asiri da zo gidanku Allah rufa mu duka mu asiri Allah rufa mu duka mu asiri akwai wayansu suna kasan turai bayan Allah suna cikin kunci ba kuncin wasa ba yanzu aka akwai wannan kasan turai ba Takadda ba shi wani ma ba ba, takardan dan shi fa ya karbi takardan kan takardan dan wan da ya karbi yana aiki da ya zama mai bala'i to irin wa'annan ina rokon Allah Allah ka ba su nasu takaddam ubangiji Allah ka ba su nasu takaddam domin akwai wa'anda suke ba ƴan wayen su takadda ya zama bala'i yana aiki yana fidda kudi yana aiki yana fidda kudi kuma in ka ba ya baka takaddan nan ana iya a kudin nan duka yana shigowa cikin akawuntin shi ne in ya shigo cikin akawuntin shi zai fite ya baka akwai wanda ya gami malam nayi aiki nayi aiki nayi aiki rabon shi da muka dace mun dace fidda da rabon shi na ba shi 200 ne ko 300 euro ne malam na jin karbi kudi ya ce shi bukata ya kama shi ya ci kudin duka shi sa in bi shi ba shi ya yi ba ni shi sa da yawa kuka ga suna wahala turai sun aza alhaki mutane ne wala yahmilunna athqalahum wa afkalan ma athqalihim irhamu man fil ardi yarhamukum man fil sama ku yi jin kai in wayon ku yan turai kullum na gaya muku maganan ga ko ya kashe ku shi ne ga muku in Allah ya baka takarda yadda Allah ya ji tausayin ka ya baka ji tausayin dan wanka ka bashi duk wanda kaga Allah ya maka wani ni'ima cikin rayuwa ba karfin ka bane ba iyawanka bane ba dabara bane ba gidan da ka fito bane Allah ya baka ne bi rahmatin minna rahman shi ne baka kai ma kai jin kan dan wanka ka rufa ma dan wanka asiri eh, irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama to ire-iren wayannan yan waye mun ina roƙon ubangiji Allah Allah ya fidda su cikin wannan kuncin Allah ya fidda su cikin wannan damuwan wanga shekara ina roƙon Allah kan mu fita shekara ga duka kowa ya samu takardar shi dama in ji bawo ya ce an yi ruwa in aka yi ruwa ai kofan kowa ya jike magana ya kare eh an yi ruwa kofan kowa ya jike kana da naka ina da nawa shikenan salaman salama kowa ya wuce shi sa Allah ya ba kowa Allah ya ba kowa wani kuma duba wani wani barin ga muku duba shi ya je turan yana da takaddan yana da passport yana da azkin bai da zaman lafiya yana cikin bala'in ta hankali to su ma muna roƙo Allah ya fida su cikin wannan damuwa ubangiji Allah ya fida su cikin damuwa duk wanda ke da damuwa Allah ya fida kai duk wanda ke da matsala Allah ya fida kai ubangiji Allah ya daukaka aqidan ahlus sunna kan akidun duka baki daya ubangiji Allah ya daukaka aqidan ahlus sunna ubangiji Allah ya yafe muna baki daya Allah ka ba mu arziki barin gya muku da ba su da lafiya dewa ba su da lafiya kai ba dewa ba mun muna zaune gama baka da lafiya wallahi baka sani ba mun muna zaune ga wallahi in kai wasa da an gwada jininka ka suma to Allah ina rokonka duk wanda ba su da lafiya cikin mu kan aje a gwada jinin Allah ka warkar da mu duka Allah ka warkar da mu duka duk al'umman musulmi kai da wanda ba musulmi duka Allah ba su lafiya ubangiji Allah ba kowa lafiya Allah ba kowa lafiya sannan Allah ya ba mu abin da lafiya kuma zai ci ubangiji Allah ya ba mu lafiya ya ba mu abin da lafiya zai ci kun ga barin ga muku wallahi in kana cikin kasa an ba zaman lafiya to shikenan ka iya kana da aziki Allah ya baka lafiya kana da aziki amma garin ku ba zaman lafiya to shi wani babban tashin hankali ne shi sa kasar Ghana muna da zaman lafiya Allah ya kara muna ubangiji Allah kara muna zaman lafiya ba ka gane mutum darajar zaman lafiyan kasar Ghana sheka duba kamar irin kasa kamar su Syria su kamar Iraq da su Afghanistan ka appreciate inda kaci malam mutum bai fita nan da je Boston fa bai yawa daga nan zuwa Boston in zai fita ma shi yayi sallah yayi yayi yayi ban kwana da iyalinsa don an yadda ya taka guda bomb ya tashi da shi ke muna roƙon Allah Allah ba mu zaman lafiya ina muku bayanin ga mutane mu daga kasan Boko garin Boko suna cikin bala'in tashi hankali suma muna roƙon Allah Allah kawo zaman lafiya wurin shekaran jiya ba mu labari in ka dauki daga Boko zaka shiga Wagadugu manya-manyan motocin na masu manya-manyan motocin na nan ga gana akwai masu shi kuma shi masu shi a tirela kenan ko shi a sayar da direba a ce ya sauka shi a samu motan wuta a sayar da direba fa ya sauka sai a ce maka abinda kake da shi ciki duka doki shi ka fite shi ka sai a gefe kana kallo a kawo hakki a sa karkashin inji shi a kunna wuta pap ya tashi lafiya su da gwamnati na da problem sun kona motanka za ka ga wani ya yi wahala sannan ya tara wa abin ranar da ake jiya da ake koro min shi na ce to yanzu wanda za a kira shi salamu alaikum alaikusa alhaji an kora mota ka san babban magana ne Allah kuriya su halin da suke ciki to wanda suka shiga cikin wanga al'amari Allah Allah ka kamu sauki ubangiji Allah ka musanya musu sannan wannan unguwan na Allah ba mu zaman lafiya ina jin ta bangaren wagadugu burkina kenan ko taban ina kenan burkina da ina zuwa niger la haula quwwata illa Allah Allah ka kiyaye su ma makwabtanmu ne Allah ba su zaman lafiya yanzu kamar Najeriya fa ka dauki mota Kaduna zuwa Abuja ko Kaduna ban dai san da kana zuwa malam kan hanya za ta rika a kwashe ka a tafi da kai fulani su shiga da kai daji shi an kawo kudi in kai sa'a a kawo kudi a sake ka in kai sa'a a karbi kudi ko a kashe ka in ba kai sa'a ba ke a karbi kudi ai me a kashe ka shi sa gana wallahi ku gode ma Allah wallahi ku gode ma Allah ko tafiya kake son kai tun daga kuma shi abbalga kai kai wanda zai tare ka ko na ta garka wanda zai tare ka yi tafiya ka ji dadi haka kai bulga kowa bai tare ka to wanga babban ni'ima ne wallahi ba neman da ya kai zaman lafiya shi sa ubangiji Allah ba mu zaman lafiya ubangiji Allah ba mu zaman lafiya su ma ka san Najeriya wanga bala'i da ke ciki ubangiji Allah ya kawo saukin sa ubangiji Allah ya kawo saukin sa bai Allah lailatul qadr ga da nake muku bayanin alkhairin da ke ciki wato ibada cikin lailatul qadr duk wani ibadan da kake yi na lailatul qadr is extraordinary yayi daban in sallah ne na lailatul qadr daban ne mu gane ko in azumi ne nashi daban ne in wani magana alkhairi ne nashi daban ne haka ya ku bayan Allah wanda suke ba da sadakoki da alkhairin nan na lailatul qadr daban ne maluma suka ce yudhafu fiha alhasanat duk aikin da kai ana ana linka shi ladan ninki ninkin ba ninki ana double maka ne ana multiply maka ne to abinda mu muke so cikin ga lokaci bayan Allah duk wanda ke da wani abu da yake nema wurin Allah kana da wani bukata da kake nema wurin Allah wallahi tun shekaran jan na gaya muku aikinka na alheri tawassuli da shi yana da babban biyan bukata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wata ranar manzon Allah oh, oh, kudi kenan oh lalle oh, kudi kenan fa cikin envelope ake sashi yanzu gashi nan kowa na gani ido na gani ido to Allah sa albarka bude gani waɗansu mutane guda uku ne bayan Allah uku mutane guda uku yadda tawassuli ke taimakon tawassuli da aikin kirkin ka zai taimake ka akwai su mutane uku da manzo Allah ya tara sabai ba su labari don ya bar sabai su gane mahimmancin aikin surun Allah in kai aiki mai kyau wallahi yana burge Allah Allah na iya daukan wannan aiki da biya maka bukata sallah ne azumi ne zakka ne sadaka ne duk wani aiki alkhairi manzo Allah ya ce akwai wa'ansu da suka gabace ku mutane uku ne sun je gari sun yi tafiya da su dawo sun yi wani tafiya da su dawo suna suna kan hanya suna dawowa she suka gaji suka shiga cikin wani dutse suna shiga cikin wannan dutse nan da su huta fa gare ya su wuce sun tashi malam ga babban dutse ya rufe ya rufe kogo ba anya ko iska bai shiga ko iska ko iska bai shiga malam suna sai ya za yi duba ba wani tura wanda za a yi dusan ya fita ko da su juya ka san in abu ya tare ka bayan kan gana yana da karfi sosai kana ka wani juya ka shakko da gudu da baya ko wanga shi bayan kai kare su da kansu da suka duba dusan shi Allah ya taimake su su shi ya gane ya ce jama'a kun da muka kai ga wallahi ba abin da zai fi da mu shi aiki mu na alkhairi da muka yi tsakaninmu da Allah shi zai fi da mu suka ce me kake nufi ya ce kowanda ya mu ya yi nazarin wani aikin da ya tsakanin shi da Allah mai kyau pure wanda ba wani ba goma sashi da kobe ba riya pure aiki ba riya akwai aiki da kake kana show off aiki da kake kana so a gani wanda kai pure tsakanin ka Allah wani bai taba ji ba she yau she ce ba kowa ya nemi aikin da ya taba yi mai kyau banda shi da Allah ba wanda ya sani malam shehu da ya ce ni na da wani ina da aiki she daga hannu ya ce ya Allah ni ina da iyaye guda biyu na da babana ni ke kawo musu abinci ni ke kawo musu nono suna sha na je gona shan zo da shi in na zo da shi she na je na ba su sun sha sun yi bacci sannan jin ba mata da yara wato mu gidanmu ni da matana da yarana ni na zabi ma kaina babu koshi shi umma da baba sun koshi wallahi duk wanda ke jin tausayi umma da baba cikin zuciyar Allah ya baka zuciya mai albarka yace yace Allah ba su mu ba mu ci ni ban ba na ban ba kaina ban ba yara shi umma da baba sun ci na tabbatar sun koshi na yi wanke-wanke na gyara su na kare sannan kai ma na sai rana daya ya kawo abincin ya yi leti kadan yana zuwa da nono kan ya kai gida ma da baba su yi kwana to tun da su yi kwana me ya kamata yi kaga da ni da kai reshe mu gyara mu aje mu ce ko ko kuma wani ya ce baba tashi in tashi na kawo abinci ko ba ka ba ya ce ya gyara ya ajiye bai yi ba ya tara su kwana kuma su zai yi sun ji dadin kwanan tara sun kuma ya sa musu damuwa ya kasance ya saba ma Allah ya kai shi ce Allah ka san abin da na yi na saya ne na rika na jira na jira suka yi kwana sanda suka tashi kusan asuba na ba su suka ci suka sha sannan na kai da matana ya ce ya Allah kai ne Allah wanga abin da na yi ma umana wanga abin da na yi ma baba in dai na yi na da kai ne Allah bar ina tawassuli da wanga aikin ka bar dusan ya ja jiki mu fita wallahi bakinsa na sauka in ji manzo Allah ya ce bakin na sauka malam kama ai magana da dusin ne she dusin ya ja jiki she dusin ya motsa ce a ah, lalle tun da dusin ya motsa na nuna aikin na Allah ya karbi to da dusin ya motsa inda dusin ya motsa na ba ya bi afta she ce to ni na kare na wa sauran kai sai guda ya ce to ni ma ga nawa kowa ya ji nawa ya ce ni ma nawa kowa bai taba ji ba shi yau zai bayani ya ce Allah ka sani ina da yar uwa mahaifina na da danwan mahaifina yana da wata bauyan Allah wato yar uwansa ta bangaren danwan mahaifi kun gane ko nan kuna cewa cousins kun gane yana da cousin yar uwansa cousin mace sai yana neman yin amfani da ita yayi dabaran da zai duka takiya yana son ya yi zina da ita ya yi ta kiya, takiya ya yi ta kiya. ya bi sama ya yi dabara duka takiya she rana ɗaya yana gida ya ce ina gida shaga ta ta buga kofa ta shigo lafiya ta ce to wallahi yunwa ya dame ni na shiga cikin matsala banyan ban da ni zai shi sa na zo ne ina neman ka taimaka min yadda zan rufa ma kaina asirin ci abinci kai ma ka biya bukatan ka ce to shikenan ai dama give and take ne help me help me i help you tunda yanzu tunda yanzu kina da bukata ne ma ina da bukata eh shikenan she kirga kudin ya kirga ya kirga ya kirga ya kirga ya ajiye mata ya ce to gashi nan in na kare she kwashi abinki malam ta tube sirara shi ke bayani ta tube sirara shi ma ya tube ya doki kafan shinga da wanganga ya dora ya kai wurin kataranta shi ta ce bawan Allah ka ji tsoron Allah za ka shiga inda baka biya sadaki ba ya ce yana jin wanga kalma she wani tsoron Allah ya fito daga sama ya shiga cikin zuciyarsa kai ka ji fa mu duka na ga maza ne kowa na ga namiji ne cikinmu ya tube fa ya kai wurin katara wa zai komo baya a illa man rahim Allah hmm. ya tube ya kai katara ai kai ba ba ka ma ji she mike malam yana mikewa she saka wando shi ya daure ta ce lafiya ce tashi ta tashi ce sa kayanki ta sa kaya sai ce ba wani abin da zai ki wuce ki tafiyanki shi ta ce to ga kudinka ya ce ina ai kudin ga na baki tsakani na da Allah sai ce ya Allah kai ne Allah ran da na yi wanga abin daga ni da ita she kai ba wanda ya sani in abin da na yi ma 'yar wata nan tsakanina da kai Allah na yi Allah wanga dusen bar ya ja jiki mu fita malam yana magana kamar yayi magana dusen ne shekar dusen na tararara shi dusen ya ja jiki wanga labarin da nake ku ga bakin manzo Allah ya fito fa sabai na ji sai suka ce ma last person suka ce sauran kai sauran kai wato shi bai da wani aiki magana ya kare ke she ce Allah nima akwai aiki ba wanda ya samu na al'amari she kai ya haye mutane ne ya ce Allah ka sani na hayo mutane su min aiki da suka yi aiki suka kare na ba kowa ladan aiki shi bi mana an yi aiki an kare shi biya kowa ya ce kai ga naka kai ga naka kai ga naka kai ga naka da ya kai guda ya kai kan na karshe ya kirga ya bashi ya ce kudin ya yi kankani bai so kusa akwai mutane kuna ku yarjejeniya da an kare aiki gana gada akwai shi sosai ka yi yarjejeniya da mutum da ka kare zaka biya shi wallahi ni kudin ma ban samun komi ciki mugun aiki mugun magana wallahi in kai da mutum kuka yi yarjejeniya kaka bar ka cici kudinka karshen aiki shi ka fara kawo sabon magana ba kyau zai biya shi ya ce ga kudinka ya ce ni kudin bebe ya ce ni kuma ban kara maka abin da muka yi zan baka kenan shi zan baka ban karawa ya ce ni ko ban karba ya ce to shi ke shi ya daura kudin ya samu riya aji shi wanga ya ya tafi ya duba kudin yana kallon kudin ya ce kai kudin da dai saura ya siya ce sai doki kudin ya sayi dabbobi ya sayi dabba da ya bi uku ana kiwon dabba ana naka kira shi aka ce dabbobin sun haifu dabbobin suka haifu malam ana ta haifuwa ana haifuwa shayana sun dabbobi ana karawa garken na budewa mukaddara misali da manzo ya bayani kaman garken awaki ko garken raguna aka yi garken raguna garke yayi garke garke yayi fadi yayi fadi dabbobi sama da dubu kudin aikin wani kenan sai ya zo ya fita cikin garken raguna da awaki ya koma garken shanu aka sai shanu shanu kuma suka yi garke suka cika aka fita garken shanu aka koma garken rakunma malam shi ya zama kamfani na dabbobi in ka zo kana jin mai haka kake ji ko'ina sun mamaye ko'ina ko na shi bane sun mamaye ko'ina shi kenan ai kaga muna bayani dole a maka bayani da zaka gane wallahu ta'ala a alamu malam garke yi garke fa mutumin ghana ji abin da nake gaya maka ga yaron kuma shi ji samarin alaba na magazin ji ka gani kai kana da irin wannan imanin ko baka da shi malam bayan girki ya girki shega shi wanda aka biya shi kudi ya ce bai karban shega shi ya bushi iska bayan shekaru shi ya zo salamu alaikum alaikum salam ya ce kudi nan nan da muka yi aiki wani lokaci na ce ban son nan na zo a bana bina kai ka bayar a ah, mutane alaba da na sani da na magazin da na mayanka na kai kanka ma baka zuwa don ka san ba kudi kai kanka baka zuwa da mutane dai-dai koyaye dai in a ba gamu a lalace Koyaye, akwai mutanen kirki akwai wanda za su take ka by surprise ya ce na zo karban kudi na sai ya ce to mu je in baka ya ce ba ni kudi na ya ce mu je in baka kai ne ya ce Allah na kaba hannun shi muna tafiya muna tafiya da ya tafiya ya tafiya da shi ya malin shi bullo ga garke shi ce mai wanga garken ga wanga naka ne ya duba shi shi suka taka ya ce wanga kuma garken naka ne ya kuma duba ya ce duba ya ce kaga tun daga nan tun daga rakun manda har awakin tun daga awakin har manda duka kudin ka ne naka sai ya ce mai atastahzi ubi shin kana min dariya ne izgili kake min kamar ka ce you are making fun of me kana min dariya ne kana ya ce kudin nan da baka karbi ba kudin kenan na sarrafa abin da ya fito cikin kudin kenan shi yasa ban da ko guda da yace Allah kai ne shaida ko rago guda ban ci na sa baki ba kai ka sa akwai adilai ai in ana neman waliyai wanga ne waliyai wanga su ne waliyai ba masu bi gari gari suna aina ma ji ahmadu baba suna neman ben ba baba su ba mun su ne waliyai hmm. ce wasa ko jan ido ya ce jan ido malam da ya fara kore garke yana juyawa ya duba ko rayu ya sake rayu bai sake ba ya ce Allah na tattara duka da bashi ko guda ban karbi ba ya ce ya Allah ina mai wanga aikin ga saboda kai ne Allah dusin ga in bai ja jiki ba mu mutu malam bakinsa na sauka shi dusin ya ja jiki shi ga hanya manzo Allah ya koro masahabbai ya ce masahabbai ku duba wani aikin ku na kirki duba duba wani aiki mai lafiya wani sallah da kai mai kyau wani sadaka mai kyau da kai ko ka 400 Ghana cedis ku gane 400 Ghana cedis ka ce wanga 400 dinga dan sai da maraya riga ka bashi shi ka ce Allah kudin ga da na doki na sai mu maraya gari ga yawo Allah in dai saboda kai na yi ga abin da nake so abin da ya cika da wa'anga mutane abin da zai cika da kai ke sai sa ku duba aikin ku na kwarai ku duba aikin ku na kwarai wanda nake son mu yi ta wasu da shi shine taimakon marayu ga wani ya dunkule kudi ya bamu ina roƙon ku don Allah ga marayun ga in mu ba mu sa hannu aljihu mun taimaka musu wa zai taimaka musu kuma da wurin maka ba lalle she 400 ba ko nawa ne kai cire ka ce Allah gashi na yi kokari aikin nan ka bari ya zama aiki ne tsakaninka da Allah ba aiki ne na nuna da mutane ba social media ya lalata mu muna Allah Allah kana aiki kana Allah la halare ka ah shi sa duk Allah kowa ya duba kowa ya duba wani abin da yake so duba kowa ya yi nazari kai da kaka kawo kudin yi nazari me kake so wurin Allah yanzu yanzu yi nazari me kake so wurin Allah in one city ne doki kai kakare yana duba one city wurin Allah ya fi one billion wani akwai wanda zai zo kiyama ya ga one city shi Allah ya tanadar masa one cedi zai kai shi gidan aljanna shi yanzu ka yi nazari yi nazari kana neman tafiya ne zaka je mexico kana neman green card ne kana neman takardar america ne kana neman takardar german ne kana neman takardar europe ne kana neman aiki ne kina neman haihuwa akwai su ba haihuwa wasu suna neman kowa da abin da ke nema sa hannunka aljihu ka gyara zuciyanka shi ka ce Allah ga wanga kudin ga zan baka zan ba yaron da baban shi ya mutu ba baban ya mutu zan sai mai riga ya Allah ina rukunka wanga rigar da dan sai mai ni ma Allah kafi ni sanin abin da nake so yanda na sa mai riga ni ma Allah ka rufa min asiri wallahi za ku yi mamakin ubangiji Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to ga wani ya miko mune envelope Allahu akbar Allahu akbar to ga Allah shikenan muna saurara ai mu karatu mun kare yanzu aiki ya kai eh aiki aiki za mu ga mazaje eh za mu ga mazaje shikenan yanzu na son ga in ga mazaje don kaga irin wanga abin wallahi she wanda suka yi imani da Allah eh sura su wanga aiki dole wanda kaga akwai kudin yayi shuru ya ce halin kai dai mu yi shafai da wutar ya wuce kurum Eh, wani shi shi shi ba ruwan shi shi sa yanzu muna ganin masu aiki muna jiran aiki duba duba na gaya muku tun da na ce ko da wani cd ne ba wanda ya fita ciki kenan ko to kowa ya duba kowa ya duba yi kokari in 400 ne maraya riga guda in kana son ka yi marayu biyu kaya 80 abin ga 800 Ghana series in kana son ka yi ma mutane uku 1200 in kana son ka yi ma mutane fudu 1006 in kana son ka musu biyar ba mu 2000 yara biyar mun sa musu kaya insha Allah insha Allah kana nan kana son ka haddace Qur'ani yi kana son yaron kama ya zama haddacin Qur'ani yi ka ce Allah yawo Allah zan sa ma maraya riga ina kallon mahaddatan Qur'ani yana burge ni ni ma Allah ka sa yaro na Yakubu ko Kasimu ko Adama ko Adamu ko Taju ko wane ni ma Allah yanda yaran wa'in suke siyawa gaba suna bada sallah ka gwada min randa ina baya yaro na zai bani sallah eh wallahi ba abin da ke da ban sha'awa fa yaron ka yi istawu istawu kana baya ya kabbara ya dauko alif lam mim kana baya wallahi wanga wannan suka san darajar Qur'ani su suka sauwa wallahi mahaddatan Qur'ani kana baba mahaifi kana da yaro mahadacin Kur'ani Allah ya gama maka duniya da lahira e duniya da lahira akwai wani abin da na gani daga Saudiya first year mu Saudiya ya burge ni kwarai wani dattijo ne kowane bayan la'asar in muka sauko daga inda mota ke ajiye mu in ya ajiye mu a kan akwai titin da mota ke ajiye mu ya ajiye mu wannan bigiren ya sauke mu to kaga daga wurin da za mu taka sannu hankali kaga pamphlet muna amata mu muna zuwa shi wannan baban kowane bayan lasar muna gani shi abin da ke da ban mamaki da wannan dattijon nan shi ne mafi yawan almajirai sun san shi in ya sauko yana park motar shi in ya sauko yara biyu na bayan shi yaran shi ne dukan su ci kur'ani in ya sauko wanga na muraja wani ya ja aya shai sauke mun baban na gaba suna ji yana jin yana jin karatun suna karanta, in sun kuskure shai gyara ya gyara musu haka da su har su shiga haram da sun shiga haram suna shiga shai su yi tahiyatul masjid da sun yi tahiyatul masjid shai zai samu wani fila shai zauna yaro guda ya zauna nan wani ya zauna nan wani ya dauko ya dauko aya ya sauke wani ya karbi wani ya sauke wani ya karbi baban ya haka yana sauraron su har ai sallan maghrib a kare aili sha ya doke su ya wuce su gida Allahu akbar ana neman waliyai wanga su ne ma wallahi yaran shi sun haddace kurani ba guda ba biyu yara kanana sun sa sun sa farin jallabiya da jan mayafin nan malam kana jin karatun kur'ani yana zaune yara biyu na karatun kur'ani suna yi shi na ce kai baban ga Allah ya gama mai duniya da lahira wallahi to ranar tashi alkiyama in wanga an yi saboda Allah ko kuma zuciyar na da kyau Allah zai ce ma yaran ku yi karatu inda za ku kai ku tsaya nan umma da baba za su shiga cikin gidan aljanna masayin kenan to amma abin da abin da ya ban mamaki da baban ne na gano baban mama da cin qur'ani ne yaran kuma da tan qur'ani ne to yanzu wa zai kai wani jannatul firdaus to kai zero ko fatiya sosai baka iya ba ce Allah ga 400 series ni ma Allah ka bari mahaddacin Qur'ani ko da ni ban iya karatun ba yaro na yaro na ya zama haddaci don na ga dewa cikin zangon ga yanzu haka dewa cikin zangon ga wallahi ba su fatiya sosai ba ma yaro su haddace Qur'ani wallahi sun haddace Qur'ani akwai wanda ya bar fito ya fito da yariya tun daga kasan America ta zo gana ga ta haddace Qur'ani ta hau ko ta koma full qur'ani tun daga bakar hamnas in tana karatu kace su ne sai ya koyar da ita ko min shawi ko usari mace mace ta haddace qur'ani kakkaf da ka doko Allahu la ta karbi in ka doko Allahu waliyu sama ta dauki ka ji Ali Imran ta sauke ko ina cikin Qur'ani ta karanta maka don Allah zan tambaye ku ba ku so irin wannan Allahu akbar ba ku so Allahu akbar wane ne bai so wannan ko kai mahaddacin Kur'ani ne kana son yaronka kuma ya haddace Kur'ani shi bai Allah ku duba ce Allah ga 400 zan bayar Allah ka sa ni ma yaro na ya haddace tun daga bakar hannasi Allah ga 10 siri zan bayar Allah ka sa yaro na ya haddace kowa ya sami salju wanda za su bada kudi wanda za su taimaka da marayu zaka tufatar da maraya ka yi tawassuli in kai ba haddan Kur'anin kake so ba kai ka nemi wani abu daban amma mu dai muna fata yaran su haddace Qur'ani wallahi in ka haddace Qur'ani wani abu daban ne wani baiwa ne daban balle ka haddace Qur'ani Allah ya sauwake maka wurin karatun shi wani abu ne daban malam shi yasa ina roƙon Allah ya azurta da ya azurta ku duka da mahaddatan Qur'ani gidajen mu Allah ya azurta ku duka da mahaddatan Qur'ani shi yasa wanda ke son ubangiji Allah ya bashi mahaddacin Qur'ani to ga yaran marayu yaran gababannin su sun mutu mun bisa su abinda suke nema duka ne bayan Allah rigan sallah kuma so guda za ka bayar fa rigan sallah so daya so daya yanzu ma ba ba mu mu sai shadda ba yanzu jallabiya da sai a samu wani karamin fulla da sandas shi ma ranar idi yana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah rigan ka ke cikin jikinsa eh wanga Muhammad Allahu akbar wani dan mu shi ma yace shi ma ya sai kaya ya kawo da mara Allah Allah ka yi ma rayuwar shi albarka bangiji Allah ka sa yara su haddace Qur'ani to ni ban ga kun kawo min kudi nan ba fa Allahu akbar to ko ka ayi alkawari mana wai ce malami na bada guda wai ce malami ma na bada guda wani bada ke daga yan Mexico zalla kenan suna da yawa <laughs> eh, ka ga su ai ai mun san juna to ba damuwa Allah ya sa muka fitan da ka fita she Mexico kaka saurawurin ka sallake ka shiga America wanda in ka zo zai mutu Allah ya sa da ka shiga ya mutu haushin kai kashe shi suna da ban haushi ne she ka ce gidan su kaga ji wai ya bi bayan gida gidan ku ya bi bayan gidan ku ya bi haka kuro baki lamarin gida na lamarin baki na da ban mamaki wanga yan bayan yan bayan gida ne shi ka ce bayan gidanku na bi na shigo ka gaya mai ka ce bayan gidanku na bi na shigo wani kaskancin banza zai yi ma in ba don shiga amerika ba in allah zai auna ku ya fi ka daraja wallahi akwai da yawa allah ya ba su dola ya ba su ya ba su amma wallahi in za a gama zuriyarsa duk baki da kafi su albarka hmm. shi yasa muna roƙon ubangiji allah allah ba kowa rabon shi allah ba kowa rabon shi masu hasada kuma Allah ba su lafiya Allah ba su don duk wanda duk wanda ke hasada bai da lafiya wallahi bai da lafiya duka duk wanda in kaga an ba wani abu yana damun shi wallahi bai da lafiya wallahi bai da lafiya sannan yana iya rasa da mu duka wallahi ana iya within a second shi ga yawon tabaka ba ku gani ba eh to da kaji shi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim in kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim abin da ya rasa kan nan shi kai ma abin addu'a to ya kare kai maganin hasada da ka ji hasada don yana ya samu kowa da abin ya taba ka kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim in kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai abin da ya rasa ya kawo maka hasadan sai ka ce Allah kai ma abin albarka wani Allah ka kiyaye shi Allah ka kara mai Allah ya ce to mala'iku shi ma ku bashi shi sa ku duka Allah ba ku rabonku Allah ba ku rabonku muna roko ubangiji Allah ka mu tashi nan ga ubangiji Allah ya sa mu duka kowa ya samu biyan bukata akwai waɗansu da na gaya muku suna neman yaran su samu takarda abin na da ban mamaki ne to Allah ba yaran Allah ba yaran kuma da kuke son ku yi tafiya Allah ya ba ku akwai su ba so su yi tafiya shi yana son ya zama maloniya ne cikin Ghana eh to shi kai ma Allah ya baka eh, kai ma Allah ya baka akwai da bai so ya je ko ina shi Ghana yake so kamar ni na son Ghana eh ni na son Ghana duk dole da za bana bani Ghana <laughs> wanda kan bai muku dadi ba wani ya ce mala ai ka tacce ka zo gaskiya gane na da dadi kwarai amma shi ka gane <laughs> to Allah duk inda za mu samu arziki mu zauna lafiya Allah ka bamu bangiji Allah ya bamu duka baki daya to shi kenan koriya ko wanda za su taimaka ikon Allah ikon Allah kaji sahabi to sahabi na neman aure Allah ka bashi aure da kan shi yake sannan ya jima don sahabi na jin dashi wurin 70 kenan kakanku kenan wani ya ga kakan shi sai eh, sahabi to shi ya kasan ya jima ya jima ya jima bai eh, to shi sa Allah ya sa mun Allah ya sa mun daura auren matan ta doki ciki ta kawo tagwaye uku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 اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب ونسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار يا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 اللهم اغفر لعبدك شيخ توفيق وارفع درجته في العليين اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نستغفرك ونتوب إليك حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اكفنا اكفنا المشركين بما شئت اللهم اكفنا أشرار الناس بما شئت اللهم اكفنا الحاسدين بما شئت اللهم اكفنا الماكرين بما شئت اللهم اكفنا المنافقين بما شئت اللهم اكفنا المبتدعين بما شئت اللهم اكفنا الكافرين بما شئت اللهم اكفنا الماكرين بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم شديد لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله يا رحمن يا رحيم أنت أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا